ban ko samu dama lallai sai ya dama jama'a da dama sun sake dama haka ne haka yi hmm? amma ba laifinsa ba ne wannan wani tsari ne ake tsaro mai daga cikin yadda aka damo aka bashi haka zai fito ya shashi a kanmu to yi haƙuri shakurin mun ka ina nan zaune zai zo kan sami ne. Aishi, alaikum salam alhamdulillah kamar ya zauna zauna zauna zauna nan gudun zauna ah, ina za shi ai alkawari yayi da shi dan uwa <laughs> aka yi alkawari aka ce me eh, ah, aka ce me za su dan kisan yau da gobe sai Allah za su dan zauda ne na gajiya irin naka hukuncin kenan ko eh. to na ji in eh, na ce irin naka hukuncin kenan ko ba haka kai ba dama na zo zo sami kin ga maki to shi wannan babu ruwan shi ba mm, duk wani abubuwa da sauransu kai wai kai baka san wasa ba wasa eh wasa ne kuma shi. wa ke wasa da sana'a ai ba a wasa da sana'a haka bane ba haka rayuwa sai ana yin haka kaga dan burgagi ne kawai kaga umarni da ake baka daga cikin gidanka mm. ka aiwatar da abun da su yake so to ne ma ga nawa umarnin zan ba to daga mana za mu magana ba ba inda za yi a sa zan magana bari in baka nawa umarni ba inda za su kuma ina da bukatar ka kara musu albashi kana ji na mm. kana ji na <laughs> eh, umarnin da aka baka cikin gida ka zo ka ba su to ni ma yanzu na baka nawa umarnin ka kara musu albashi to an gama yawwa dauka yawwa mm. suna nan ba za su tafi ba shikenan mm. ba za ku tafi ba shikenan eh mm. ko bai yi ba in bai yi ba ka ce bai yi ba a'a to ai an ɗauki laifin wani ne an dora wani ita wannan ai bata san hawa bata san sauka ba to shikenan bata san hawa bata san sauka ba ko eh to ni ma yanda ban ban san ka ce za ka kore su daga aiki ba ta baka umarni ni ma yanzu zan koma baka umarni to daga yanzu ba na so in ƙara ganin gilma wata a nan tsakar gidan koma daga ciki kenan amma ba dai saki ba kai Koma ne ne ne zai mata ya mata wai ga maka mummunan magana ka kama bakin ka fa kai bakin ka ka daina mai baba ta ta daina ta daina girma ya bakin kofar rojinta ka daina mashi tsawa ba tsawa nake ba ya ba shi wuyi shi kullun yaron nan ba za ka taba korarsa ba menene menene a ciki menene kallo kallo ne au kal kaji ko yana tuka mota kai kallo kallon ka kai ki kallon kallon ka yana tuki mu dai kallo kallo in ana tuki mota ba a kallo to shike yanzu ba dai dai mai bikin ce ta tafi ko ta wani abu ki hakuri ki batta shi ma ya zauna ai gani ne ka gani ba hmm. damuna ce ta bada fure ce dangin uwansa ne suka tugo ya tafi ya je ya noma ka ce wai kowa ya tattara an karanta ita shi bar gida to ba inda za su ita ce zan nake so gaban nan kai ba da hada bane tambaya ne saboda ita ma ba ta sani kai mutumin yake ne ko mutumin ko ma mutumin ina da ina ruwanka a hannuna bai yake eh. kaga dan Allah dan Allah ka daina sawa yaran nan ki cikin an gama na shi cikin fada dan abin shi fada an gama to je fa ita ma abata ta zauna ko ba komai ko in na yadda ba eh in kin yadda ai na riga na yarda na fada umarni na yanzu na faɗa sunan kauyen namu kai dan me zaka faɗa sai ka gaya mashi kana so ka gaya mashi in kana so faɗa mashi ba na so to kai ja bakin ka kai ciwo mhm. ni ma nan kai na ai na san kauya to amma ni na tare da shi da ai ba dole bane ah. tunda ka sa mai ido yanzu in ba mugun gadi ba ya za ka je yaron nan wani kafo da shi da kai zan tafi shi da kai na mugun mota yana can ah, je ba za ka dauka mhm. je je ba ruwanka eh. kar ka damu ka ji koko eh. bari in kawo miki lema yawa eh a ba a ka san za mu tafi da mu fita da ka zan kawo yanzu na to ni na fi son ka tashi kai tafiya eh amma ina son ki warware abu guda daya eh. ba bakin ce kore matata a eh, gaban ba na buƙatar ganin ta anan tsakar to idan sun tafi ko ko in yana nan in bar shi kenan na bar shi na huce kaga kaga kar ka nemi wani uzuri a gurina na wani daban haka ne ni na riga na yanke hukunci To in ko zan kore ta zai zai saba gidan nan. A washi? Eh. eh to shi kenan, To ka kore ta. Ina so ka sake ta ma. Kaga da ban ce ka sake ta ba. Kuma wallahi ba inda za yi yaran nan. Duk ranar da ya sa kafa ya fita. To tare za mu fita da shi. ta A'a sai mu fita tare da shi. Ah. Sai mu ban maka gida. Ah. Shikenan. Gaba dai tana. Bukatar ka kenan. Ka ji irin ta. Ni yanzu na samu tuwon dawa da man shanu yanzu. Wai ka ce da ɗaga hanyar da zai fi ci. Baba, wannan ka kawo miki tuwon dawa da man shanu a ciki. Mutum ne kiran kaiwa ta tuka miki. Binta je za ta tuƙo miki. Eh? Awa mama, awa mama, Allah sarki yawa. Ta baki yaji ko? Hmm? a saman ji daɗin ta ni abin da nake so na ce da kai ba na son gilmin ganin matan nan a gidan nan kwata-kwata Ba ka yadda ka fi umarni na a'a a dai huce huce dan Allah dan annabi dan la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na ga babu da Muhammadu da masoyi to shikenan mm. to hagode eh, ki ce ta zauna ce ta zauna mana baba in ta ga dama ta zauna amma ta ga dama ba ta tafi a ah, tana ta ga dama to shikenan mm. kuma zan ce k'i ce alimata albarka to shikenan baba a mm. tafi naka bangaren na na a bangaren